واي واي واي واي واي واي واي ba za ka yi magana ba ba za ka yi magana ba in ci gabar karatu in ci gabar karatu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق داخل مكانك داخل مكانك داخل مكانك ايه ايه داخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا هو ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا تملك بارك بالله رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا Yeah. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت الذين ربنا ولا تحملنا ولا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا Yeah. Ẹ̀yẹ̀ ṣe ń. إلى القليل ويقذفون من كل دحورا وله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب واكب Thank shekara ka nawa shekara ka nawa tare da ita A ajalan ajalanta shekara ne kake ka daina a ka ka duniya ka ka Oh, oh, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. daga da kake mata ka tsaye kai mini bayani in ba haka ba zan maka dukan tsiya ni da kake mata aure eh aure a a mana gaskiya aure yaya aure ne kake nufi da aure aure aure eh aure eh aure da nake auren da nake yi auren ta kake eh. matar kace a eh to haka ake yi eh, eh? haka ake yi eh haka fiddan sai ka ga mace haka nan ka rinka auren ta haka ake yi kai ne na cinye ko kai ne na cinye ba saboda haka yanzu ka ga sai maka hukunci kenan ka taba yin aure eh ka taba yin aure baka taba yin aure ba kuma kake zama da ita ko ka hana ta aure ko eh ka hana ta mana to ka gaya min cututtukan da ka sa mata gaya min ka buɗe bakin ka sosai kai magana ciwon baya eh ciwon baya eh buɗe bakin ka sosai ciwon kafa da ciwon kafa eh. da ne kanta yana zubewa kanta gashin ta na zubewa eh. eh eh sai ne kuma shi kenan ga mun gaskiya zan gaura maka ciwon baya da ciwon kirje hada ciwon kafa da ciwon eh. sai ne kuma ita ba shi ta yi zube sai ne kuma shi kenan kana hana samari zuwa wurin ta eh bayan nan fa mm. mai tsada garamin gaske da yau sa wani lokaci ake dan ba mutane magana haka yi kai ne ka sa ta duwa eh, eh, eh. saboda ne saboda mugunta ko mugunta ce mana eh, shege sai na yi karatu ne maka azaba ƙarya kake sai ne maka azaba shege mugu ne kai ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجر داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين na je maka ba daɗi eh? eh! wayo eh, don Allah ka bari ba daɗi ba daɗi ba daɗi ka faɗa a cikin kako in kashe kako in kashe kako ka gaya min wanda ya sa ka cikin tato ni ba kowa ni na shiga ni na shiga ai a ajirin kenan ni na shiga ni na shiga a hanya ne na same ta na shiga jikinta ta ina ka shige ta ta kafarta ne ta kafarta haka ka ta yi haka kawai ne haka kawai haka kawai ta yawan iskancin kako kai ba musulmi ne ko kai kafiri ne eh. kirista ne kai koko eh. kafiri kafiri kafiri eh? bautar gunki kake ko kafiri eh? Eh, eh ya sunanka eh eh hannu hannu kai ba ma guje ne ko kai ba ma guje ne ko za ka musulunta eh, ba yaudara ba ba tilan sa ka muke ba ba yaudara ba za ka musulunta da gaske kake ko kuwa ba ku ma san yaudara eh. za ka musulunta da eh, gaske da gaske in Allah ya yarda zan musulunta to shekara ka nawa a duniya shekara ta tamba shekara ka 80 shekara ka 80 eh za ka musulunta to dai ka kuka dai na dai na ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم to ka ga yanzu ka tabbatar da ba abun ka gane wannan ka gane wannan annabi Muhammad shi kadai ake bi a kan shari'a ka gane saboda haka ba ka ba bid'a ba shirka ba bautan gunki ka taba wani goka aiki a ka gaya min gaskiya ka gaya min ka musulunta ba ƙarya wani da eh eh, eh? eh eh ka taba ka taba wani boka aiki wane ne hmm? wane boka ka taba aiki na sunan shi na fi'o a ina yake gabas a wane gari a wane gari kwana kwana wannan dan gora eh da me da me kake mai ka tsaya ka bude baki kai magana ka ki ne yawa da me da me ka yi min abubuwan da dan ko oh, oh, oh. eh ka ate eh, me kake mishi da su yake aiki da su yake aiki da su eh. me yake yi da su safi safi yake eh. yana tsafi yana sallah eh yana sallah eh baka sani ba eh. ya ne maka sujuda ne to faɗa min abubuwan da kai kuma yake maka a shekara da ban ba eh jini jini ne jinin ne akuya akwai ban suru jinin akuya ko ban eh yana yanka maka ko mushi eh ko mushi eh. eh. ko yanka in ya yanka da sunan Allah kana ci ne ba sani ba dai eh a da sunan da ni ba sani ba kai dai baka sani ba kai dai ka sha jini kawai eh. to yanzu kai da waye a jikin eh. kai da waye ni kadai ne a'a ga mu kaga yanzu tunda ka musulunta ba duka ba zan sace karatu ka sha azaba ba sai dai in munafinci kake yi ni da ni na sani na bukarfi eh ni na san na bukarfi a baban sani ko da wa'in su ba inda akwai su kai ma ka san su ka gaya mun to ai ba ta iya sani ba yanzu tukunna a'a ba ka taɓa ganin wani ya zo wurinta ba idan ni nake hana ta kowa ta kai kake hana ta kowa ya ta eh, eh? eh kai kake hana kowa ya eh, ta ko a ya ka daina magana haka ka buɗe baki ka magana sosai na shaƙe kar karatu saboda kai kafirin ya ƙazu a idan haka ka wahala ka samu muke so da kai yanzu to tun da ka musulunta ka gane ne maka bayanin kalmar shahada a takaice ko za ka rinka yin sannoni biyar wajibi ne za ka ba da zaka an ka samu dukiya za ka tafi aikin hajji ka je ka ziyarci ɗakin Allah duk zunuban da kai ka je ka tuba Allah ya ka gane sannan kuma idan ainihin Allah ya kai watan azumi za ka yi azumi na Ramadan ka ga tuni sana ko ka san wani malami aljani eh, eh, eh. a ina a gabas ne ma a gabas a wani gari eh, kuma tuno garin da waya eh waya tuno garin da wuya kai ina ne asalin garinku kakumi ne garin ku kakumi ne garin ku a cikin kakumi ko a ƙauye a ƙauye a kan bishiya kake ko dutse a kan dutse wani dutse wani dutse gabas da gari dutsen yake to ka san abin da nake so da kai ka taba shiga wani musulmi ita dai na aura ita ka aura a ba auren da kai ba zina kai kai ne ba ta ne ba ai to to yanzu tun da musulunta ba ka ba zina to ka je ka samu aljana ƴan uwa ka aura ka ji abin da nake gaya maka eh. kana shan giya da eh. to ka daina haramun ne ka gane haramun ne shan giya zina haramun ne dole kai aure eh, ka ji abin da nake gaya maka sannan ka saurare ni da kyau kuma ka bi. ba ka ba yi wa dan sihiri aiki ko boka ko dan bolo wannan duk kafirci ne ka daina ka daina ka daina ko ka ji tambayar da ka maka to abin da nake so in gaya maka duk wani aljani da ka san yana tare da ita mm, eh, eh. ka yi mun magana da shi yanzu yanzu sun fita kai kaɗan eh, to yanzu in ta sake kawo min kuka game da wata larura Allah ta gaya mini in ta zo ta gaya mini wani abu ya same ta ba ka ko ka ko da ali kona ka ko eh. yanzu dai ka ji yadda jikin ka ya maka zafi ba kwarai ba da su ba ka ji ko eh. to in aka dawo da kai na fara karatu sai na kashe ka da izinin Allah sai to na ai ta ba za ta dawo ba ba za ka dawo ba ko hmm. ba za ka dawo ba ko hmm. ka yi alƙawari ba za ka dawo ba ba za ka sake shiga wani musulmi ba ni ban wata da kowa to abin da nake baka shawara ne ka tafi kan eh. kasar maka ka zauna ka tafi kasar maka ka zauna akwai aljanu can yan uwanka suna bauta eh. Allah ka ji abin da na faɗa da kyau eh, hmm. to bari ka ji ka taɓa wani cikin yan uwanta akwai akwai akwai akwai akwai wai ka taɓa ta alin da aka tada da ita ba ta da su tana da su amma da ba sani ba ne ko sa ko ai ba ne dai eh irin ku ne to wace yarinya ce wata ce ta da annan ya sunanta ta ta fata kai ka gaya mini ka gaya mini Habiba sunanta Habiba baban su daya eh baban su daya eh ta yi aure ne a'a budurwa ce budurwa ce eh. kai ne kai ma kai mata wannan illa ko a'a Eh, to su waye ke tare da ita da yawa bukace ni ba sani ba wani ko daga ciki ne kuna da yawa ko ba da da ita tana da shi ita eh, tana da shi ta eh, abin da nake faɗi ba ji ji to ka ga musu cewa na ce su rabu da ita tun kan a kawo dan aka kawo kan ba su wahala to ka gaya musu da kyau gobe gobe ba a kawo ta idan aka kawo su aka kawo ta na same su za su sha wahala ji abin nake gaya abin nake ta ya eh? ta ya roke ta ta ya ta aure na ta ta aure ta haihu na kyale ta eh, eh? shi kenan na rabu da ita ba ruwa na da ita ko eh, aljanu kuna ainihin zama a ban daki? Eh, muna son ba a ban Muna son ba, muna son ba. Me kuke wa mutane? Mu? in muna da hausa ka kama ka rike yi kama mutum abubuwa kala-kala wani ciwo wani haihuwa wani aure wani ya tsara dukiyar shi ga da iri-iri tun tun muna da hanyar muna ai kuna zama dokin gidan tururuwa ba ai yamma ne nan matan ai mutar sama kuna zama ka san nake so da kai a a a a wani yi addu'a Ki kada yi ai iska ce da ce fi addu'a dan iska ba eh da mu ba su guri ya wata za su yi ruwa mana su wanda ya addu'a ko dan iska ba ruwa to to da to amma da to da ni ne ba ruwa na yanzu kuma a a ina ai ba ta kasa Eh, ba ruwa na ta yaƙuri don Allah ta yaƙuri ka je ta aure ta aure. Eh, ta je ta aure ni sun ba ruwa na da ita. Kun saba. Tashi kun saba za ka dawo kenan. Ah, ah, ah, daɗi arwa wata karatu ba daɗi ba jin daɗi ba ka jin daɗi Wani hmm. haka dawo da kai ka saki aka dawo da kai wannan ma na kashe kan Allah Allah eh, dai ka ya gani a sai na kashe kan kuma aka dawo ka dawo Allah ya kyauta in dawo oh, eh? oh, oh, wato kana zuwa mata tana bacci <laughs> eh, ko ba ta bacci ina zuwa ko ba ta bacci kana zuwa eh ina zuwa ina zuwa ka gaskiya ina zuwa na sani na kashe sai ka hana ta ce aure eh buɗe bakin ka kai magana Ka sa mata ciwon kafa, eh, ciwon baya. Trời Gái sư tầm ấy ta xấu chiều rồi Đúng mà bà bà tôi Tôi mà cảm thấy là con đi dễ Tôi vũ pha giữa mà chê Rồi ông xuống đấy yanzu kai yanzu kai kai kana son ka rinka azabtar yanzu kai in yi maka karatu yanzu eh eh ka kai ai kuma na daina ne a ina maka na daina. Ni ba ina gaya maka kuma ka sake dawowa fa. Ba ta mm, ba ka samu ba ba. To yanzu ne ba eh. tun da ka musulunta wannan suna kake so. Eh Saminu. Saminu kake eh. Kana son ka zama Muhammad Saminu ko? Eh, to yanzu sunan ka Muhammad Saminu. Ka ji wannan ko? Ka ji da Eh? Eh na To bayan wannan kana da wata magana? Babu wata magana. Kin da wata magana. kai ne ma za ka yafe mata kai da ka zalunce ta kai da ka zalunce ta kai da ai da kai amma yanzu na kyale ta sai ka ka an ba ta da hankali ni dun ni ne ka yi wa babanta wata illa ne babanta komai ba ita babanta babanta ba ta ruwa na da jiji ba ba kai mishi wata illa ba eh. cikin yan uwanta ba ba ruwa na da su sai wancan yarinyar da kace ko eh kai mata wannan illa ko kai ne kai wancan yarinyar habiba eh, kai ne ko eh a ba ni ba ne ni habiba ni ba ruwa na da ita to ga mun zuwa ya ga mun ko ba san iya faɗi da ban sani ba da ka kira ta ka tambaye ta ta kan in ni ne da abu daga ga dama sai ka yi mun eh eh, eh. da haka na yadda da haka eh eh wanda eh. kuna rikida kuna zama mai ka taba rikida mutum eh eh eh ba abin da ba idan muna so ko za mu zama je maje kuna zama je mage eh kuma da balela da balela eh, ko ko bai da kafari din muna zama ka taba rikida ka zama na zama kare eh na zama kare eh, wata rana ne aka fara haushi daga gaba na ga na titi wani mace waye ba ka haushi yi mata mata ya ni yi kwana ta haushi a hanya ne wata hanya mu a wani daji da ya ga ya kaka ni kuma na ta haushi ka zama me kare na ga na titi shi ka zama kare ka titi eh eh ta eh, ta ka ni ba ka ganin cewa baya ganin to da ni da ni ni ba ba Sao có ta da cháu sẽ tun kan mijin kwa? Ni zo mijin kwa an laifi. Shi ne kai mugu ne ko? Kai baka da haƙuri ko? Yanzu kai zaluncin da kai wannan yarinya kana son rama mata? Na kan sai haƙuri ta je ta aure ba ni aure ba ne ta je ta aure ta hannu. To abin da nake gaya wannan mutumin da kai da kace zama me yasa Ya ta rashin lafiya ni da uwa da. kai mugu ne ko mm-hmm. kai baka da haƙuri ko mm-hmm. eh mm-hmm. baka da yanzu kai zalincin da kai wannan kana son rama mata na ta sai haƙuri ka ga ta aure ka yi aure ba da ta ga kai da kake eh, da ba eh, ba 係事，我真係我就呢個大嘅大事，你推嚟就呢啲大事，咦？呢隻啦，呢隻啦，我我有玩啦，咦？我諗乜嘢？我玩咗啲位置，好啲，咦？我有睇到我啦嘅，我諗緊啲。Ina ruwan ka gaya mini mana. Kana son gara maka mali. Eh? To to ka tsaya kai mini magana. kana da kana zama mutum kana zuwa kana cikin mutane ko a ah, shi kenan ko ba za ka sake zuwa kai kuma ba eh? ka yi alƙawari tsakaninka da Allah eh. gani ina son tun da ka musulunta ne ka rinka zuwa makaranta ba za ka zuwa an sassa da ba komai ba komai yanzu za ka tafi dajin falgoron ka zauna ne ko mutum za ka je ka zauna to ka tafi ƙasar makka ka zauna ana karatu a hurumi ka je kana sauraron wa'azi kana karatu akwai alhalin ɗan uwanka da yawa sun dimbin tura su su tafi kan su bauta Allah baban ka kai shekara nawa a duniya tamanin da tara to kai shekara nawa kace baban ka kuma ba da shekara tara baban ka ya haife ka eh. ba ka shekara ta nawa ya karanta asirin lokaci yanzu fa yanzu ba maka ba maka shekara ta ɗari goma ta girma baban ka kenan tana ba tana ta ƙauye ƙauye ƙauye shiga jikin wani mutum Baba ka fata taɓa shiga jikin wani mutum? Baba ta shiga muguwan mata ta ita ma. Baba ka wani muguwa ce. Don haka ta gaje ka ko? na Baba ka muguwa. Na Allah ka samu da nake so da kai. yi In ka fita. Da yi da za ka sake shiga wani musulmi. eh Allah yadi biyu da ba kana da ni kada ina go kada ni kada da ku tabbata kada ni kada ni kada ni da da na fita da da ba mutum ne ka ya guri ka ya guri ka ya guri ka ya guri ka yi guri ka ya bari da ki ka ya guri ka yi guri na tuba na tuba na tuba na tuba na tuba ba na tuba na tuba na tuba kuma kake irin waɗannan maganganun da da ka ya guri a a ne su faɗa ba ne na musulunta aiki kenan kuma dan me za ba <laughs> musulmi a nan kusa da wani aljanu ka kira shi ba shi na ce maka ni duk da da muna da yawa to yanzu kuma da an ci karfin su ce ni kaɗai na gagara to ni ba yanzu kuma na fita na fita na fita yanzu ba su da kowa ya ta kaɗai ce waye ya ci karfin su da da duk wani ne suke zuwa gure ya ce mace aiki boka ne gogo malami ne ba boka ba ne karatun kurani ne ya yi yana da sani sosai malamin nan yana da kirki malamin nan sosai kuma yana da ajiyoyinta ya sunan shi malam haru eh sai eh? kokari sosai dishi ya kori ne. wato lokacin kai ne dan banza ko eh, a taurin kai ne taurin kai eh. to yanzu ai gashi za ka fita kuma ko yanzu na ce baka na fita na fita na fita na fita in ka dawo fa to ka ce kai sani ka yi alkawari tsakaninka da Allah buɗe bakinka sosai alkawari tsakanina da Allah idan ka sake dawowa da wannan yarinya idan ka sake shigo a cikin wannan yarinya inuwa Allah ta tabbata gare ka inuwa Allah Abdullahi. Da bala'i da masifa na duniya da lahira. Da bala'i da masifa na duniya sa afka min. Da duniya da lahira. Da duniya da lahira sa afka min. Ka gane wannan da ke? Eh na gane, eh? na gane, na gane. Ta jata miki godiya, ta jata miki godiya. Cewa. Cewa da malaman ta jata miki godiya. Ya mata alheri. Ni wanda ya raba ta da sauran nan. Ya mata alheri. Ya mata alheri. mata alheri. Ta je godiya miki, ta je godiya miki. ta ba ta abin duniya tunare turare yake yi ta tunare da gaibi sai eh? kuma yana na shiri ya da ita da a yana bori kenan ko ba dan bori ba ne ba dan bori ba ne yana da kirki da malami me hada shi da yi mata tunare turare eh. to ai ka ga mutanen ƙauye sun zan kike iri iri au da ike yake eh da ike da shi ba wa Allah ne ba ruwa shi ba yanzu da da tani ni da ba na wa a gariya ya a in zani. Wato kai sai ta kwanta bacci kake zuwa ko? Ko ba ta kwanta ba na gaya maka ina zuwa. Sai ka zo kai mata ba ta eh. kwanta bacci ba me kake mata? A gana ke ta amfani da ita. Oh. Wato kai shi ne da ko? Eh? Kaga ba dan ka tuba ba da yanzu sai na maka azaba. Ayya? Eh, Ai ce maka na na na na na na Ina buge mutane ko? Eh, eh? Kun buge shi a kuke musu? Ni fa mugunta ta bada ya ce akan yarinyar nan da ni duk sauran dama suna da da na kai abokan to duk ba su ne. Eh shi suke zuwa mata. Ita wace? Ita wannan din. Ita? Hmm. Da lokacin lokaci ne da lokacin suna cikin takofai duk lokacin sanyi ma sun fi damunta. Amma na gaba da ana baka duk ta zira yi a hankali a hankali daga ɗaya da ɗan da duk suka tafi. Za su sake dawowa? Ba za su to, ni ba na tafi ba da su. Kai ma ka ta. Kai ma kai ne shigen cikin su. Eh, ni daga kara. Eh, eh? Kai ne ka eh Eh. Eh. Eh. Eh. ka san abin da nake so da kai a'a ban sani ba ban sani ba da mata ciki ko aljanu ko suna zuba ruwa suna yi mu ba ne aljanu ba su da imani suna zuba da mata ciki ina abu ka tattare da kare ta ban sake da yawan wani mutum ba wata ba ba aika ta wani ka tattare miki wannan abu a don ta kanan kuma zai ita da fuso wato tun tana karama ka shige ta eh tun tana yarin da alali iri na shige ta tana shekara nawa karanta wasu a duniya ka shige ta eh. wato yau shekara ta nawa kenan karanta asirin ta wasu kana ta azabtar da ita ko eh. kai mugu ne eh. eh a ɗaga ta tare ta yi zama yi da ita sama ka sun tsuwa da isa ko da ita a ido biyu ko a bacci. Da ita na bacci da daddare. Ta yi ɗan waje ta yi je in yi da ita so mutum na karama in so ya kaciye ta a gadon ta duk wata sani ba. amma farki ko wato irin gidan abubuwa kai ta yi wai za ta duka gaya wa wanda wai ana daga ta ka rinka gaya ba ni duk wanda ma wanda ni duk wanda eh? ni ne da kake ta mata wannan amma na daina na daina na daina na daina eh? to ka ji abubuwan da na gaya ba eh, da musulunci yanzu kake ba sauran kafirci ka ta eh wato qur'ani ne maka zafin ana karanta eh ya kai zafin gida dole ne ta asara a kai yali ana dan ta kama amintuwa a ciki ya sami ce maka na bari na bari ya kai zafin wuta ana ya fi wuta ya fi waye ya wuta waye wuta waye ya fi wuta zafi eh? Eh? ya fi wuta zafi ta zafi ta zafi ta zafi ta zafi ta zafi kai ta yi ka ji ka ji eh, kai ta yi ba mutane aljanin da suka ci dukkan duka su alele to amma dai wanda bai sani cikin kanta ka daina dukan shi a daina dukan wanda bai sani ba wanda ya maka kai shi za ka wa kai kai ta ai ba ka ne da dalili ne da dalili ya kace da ka ba ka ma ana kan fara rabuwa da ita da da ka maka mari to mari da dadi ko ba dadi ba dadi ba dadi ba dadi ko ba dadi ko dan ƙara maka ne duk Allah fani ka fani ka fani

za ka dage ko kai ba ka tafi maka ko ka ji akwai yawan malamai suna karantarwa je ka rinka daukan darussa a wurin su ana ana karatu kullum tsakanin magariba da isha a wurin ka gani ka rinka zuwa ka gani in ka je ka tambayi makarantar wahid abdulsalam bali ka gane ko ka ce wane ne a sheikh wahid abdulsalam bali ka gane ko ka rinka zuwa makarantar shi aljanu suna halarta ka gane ko ko ka rike ka zama mutum ka je ka saurari karatu ko ka zaman ka aljani ka zauna gefe guda ka saurari karatu sosai ka ga mun zai ka ba maka tana ba shi sha'awa to da ba ka sha'awa saboda da kai bakin aljani ne ko shi yasa baka taba zuwa ba to yanzu shi haka tafi gobe ba ka tafi ko to ka je can ka samu aljana musulma ka aura ka gani kan karatu ko yawa ita na bayawa na da ita bayawa na da ita kace mata da ya bai na da ita ka Allah ya gafarta maka duk zunuban da ya ce man ni ta kowala ka gani eh. to fita dan fita to ta ina zaka eh, eh? fita ta bakin ta fita ta ina kace ka ta fita zaka fita ba wata cuta da ka barta da ta riga ta ta bakali ta ta bakali to yanzu fita ka bata wuri fita ka fita ka fita ka ba ruwa zai sha ruwa zai sha ruwa ayo Allah ne Ya shi ke zai da maka. Ka ci abin kuma? Ka ci abin ne? kina jin maganganun da ake a bakin kin ji san da na fara karatu ina da baki wasu dai ka zo ka fara karatu sai na dan kana ina so in ji na kuma na to kin maganganun da aka yi a bakin ki wani eh, ina ji ina ina sai yi kin san abin da kika faɗa bakin kamar na sani kamar kamar ne kamar na sani kamar me kika iya tunawa ni amma ni na da kuma san wani aljani yake magana ki? eh na ji ina magana ɗin amma ba ki iya tuna abubuwan da yake kamar yana kuma ina ina to da yake tare da ke ne ya faɗi cewa tun kina shekara hudu a duniya tun kina shekara hudu a duniya ya ainihin shi da ke yawa to duk ainihin ce ya rabu da shi ya musulunta kuma an yi alkawari da shi ya ce har abada ya ce akwai wata uwarki da ainihin suka fitina amma ne mm. zan so kawo ta gobe ba ku ta zo mm, mm. Allah ya wannan kasar min ɗauke shi ne a yau a lahadi ashirin da hudu ga watan muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 1416 da ɗari goma sha bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan jun 1996 Allah ya kiyaye wannan baiwa Allah an kawo larurar ta ne dama tana fama da ainihin abin da bahaushe ke kira namijin dare ta kan yi mafarki da sauransu da duk jama'a sun ji an mm, mm, mm. Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya kare subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah